Assalamu alaikum wa barkatu barkamu da sake saduwa. Ga wanda yake sha'awa ya dinga shiga kasuwar P2P na Binance yana trading to wannan bidiyon zai yi ma amfani sosai. Abubuwan da za mu magana a kansa shine ya za a kai trading a P2P sannan idan ka zo yin lissafi yiwuwar shigar kasuwa ko kuma yiwuwar ka shiga kasuwa za ka iya amfani da wannan simple calculator ɗin da muka yi creating wajen lissafa cewa idan ka shiga yanzu ga profit ɗin da za ka samu sannan this is the right time da ya kamata in shiga ko kuma yanzu ba lokaci ba ne ba da ya dace shiga kasuwa P2P to abu na farko da za ka fara yanzu shi ne bari mu je Binance ah, mu duba me rate ɗin Binance sannan sai mu zo mu yi lissafin rate ɗin mu san wani irin profit za mu samu to ko da kai merchant ne a Binance ko ba merchant bane ba wannan bidiyon zai ma amfani na farko abin da zaka yi shine bari mu je shi Binance ga sashen mu na P2P na a Binance mun ga idan kai merchant ne in merchant ne gashi nan ana sayarwa akan 752 per dollar sannan idan sannan kuma sai ka duba range ɗin kuɗin kaga 50,000 to 122,000 gashi nan wannan shine kamar range din kudaden da ake saya a wannan rate ɗin to sannan bari mu je ɓangaren sell yawa idan muka je ɓangaren sell merchant su kuma gashi nan a nan wajen za ka siya a ba za ka duba wani rate ba saboda nan ya tafi a sosai to amma za ka yi relating ne da yanayin wani range ne yake a bangaren bai din nan kaga rate din yana kamar 50,000 ne to irin 200,000 har zuwa 500,000 shine yake a wani rate din to da haka kai ma a wajen sel kana so ka ga irin wannan um, price din wani maga 500,000 to above ka gani ya dawo 252 to wannan shi zai dinga gaya maka to kaga difference ɗin kusan 0.21 a zuwa sama eh, difference ɗin zai iya canjawa to ya danganta da yanayin amatan da kake so ka siya to abin da zaka duba idan kai merchant ne wannan price din shi zaka duba idan kai kuma ba merchant bane ba to ba za ka yi amfani da wannan price din wajen lissafin yanayin lokacin shiga ka kasuwa da lokacin fita ba sai ka zo kai filtering a nan wajen sai ka kashe alamar nan ta merchant sai kai confirm yawa idan kai confirm to kaga zai kama normal verified users wanda ba merchant ba wato a nan wajen su kuma sai ka duba kaga 751 ake sayarwa to kai kuma idan ka tashi selling a nawa za ka yawa yanzu bari mu ga amount ɗin 5000 to 10000 4000 to wannan bari mu ga amount higher amount yawa 80000 751.5 um 10000 to sai ka zo sai ka ƙara dubawa a nan wani range za ka yi amfani da shi za ka sayar idan kai ka siya aga 72 na verified 72 nake gani ya wato wannan rate ne kaga at least akwai difference na kamar 1 point something naira a a kasuwar yanzu haka to sai ka je ka yi lissafin sai mu shiga calculator din namu yanzu sai mu yi lissafin kana shiga calculator ko ya kawo nan wajen sai ka duba 751 ya kai za ka sai akan 751 sai wannan sai mai da shi 751 wato buy rate in ka kenan naira per usd za ka sai 751 naira per dollar kenan to idan kuma kai kuma za ka sai zaka sai akan 752 ne point irin something haka amma bari mu shi a 752 idan ka duba zaka ga difference na 1 naira ne kaga a duk USDT idan ka siya ka sayar zaka yi making 1 um, naira as difference as profit to amma kar ka manta akwai charges na Binance to P2P na Binance ya danganta idan kai merchant ne Eh, charges sun kaya bambanta idan normal verified user ne charges ɗinka ya bambanta don haka sai ka duba ka ga wani status account ɗinka yake sannan sai ka duba bangaren profile ɗinka na P2P a nan wajen za ka ga menene charges ɗinka amma normal verified users wanda ba merchant ba ah, su nasu fee ɗin shine 0.1% to da haka idan za ka trading a 100 dollar 0.1 za a ɗiba aga abin da bai wuce 75 naira ba to yanzu abin da zaka duba idan zaka yi shiga kasuwar p2p shine ah, sai ka duba yanzu gashi nan mun san rate din a duk dala ɗaya kaga idan muka biya charge zamu tashi 0.25 naira to a misali idan ka sa 100 dollar a nan wajen kai sai ka sa 100 dollar amount din USDT da zaka siya ga rate din nan da zaka yi bayan ga rate din da kake so ka siya sannan bayan bayan sun charge fees din su bari mu ga zamu tashi da nawa kenan kaga a duk 100 dollar zaka tashi da 24.8 naira to kaga manta akwai kuma charges da banki za su ma yawanci yana fara daga 10 naira ne wasu bankuna kuma free ne to duk da idan an zo p2p ana so a minimizing din yanayin fitar da kuɗi da kuma a maximizing din profit to da haka zaka iya dubawa ka ga wani banki ne zasu baka dama kai transaction ba tare da charges ba akwai su da dama tun daga irin mobile money eh, Um, fintechs ɗin nan har zuwa bankuna to abin da zaka duba a nan shine idan a hundred dollar zaka yi ga abin da zaka samu nan to amma the more kai transaction volume shi kaso p2p inda inda ake samu shine wajen volume ɗin transaction ɗinka da yanayin frequency ɗin da zaka dinga yi a misali yanzu kaga a hundred dollar zaka samu iya 24 naira idan difference ɗin 1 naira ne to yanzu idan a misali 1000 dollar ce zaka shiga da ita kaga 1000 dollar za ta baka 248 naira duk da haka profit din ba da yawa bane ba to ka iya duba kaga wannan profit din ayi yi okay with it idan kaga profit din ya ma kaɗan to sai ka ƙara jira sanda rate in bayan na Binance da kuma rate in selling zai ɗan canja ka ga idan a misali ya kasance zaka iya saya akan 750 sannan zaka iya selling a 752 kaga difference in 2 naira profit in 2 naira to idan ka safa a nan wajen maimakon ka tashi da 200 and something za ka tashi da 1248 naira kaga a duk 1000 USDT to Ah, kamar yadda muka sani iya kuɗin ka iya shagalin ka a Binance sannan kuma iya yawan effort ɗin da zaka sa a P2P iya abin da zaka iya samu kaga yanzu mu ɗauki wannan 1000 dollar ɗin shine yake matsayin 750 yanzu sai kai amfani da shi kai wannan trading ɗin so ɗaya zaka samu 1200 to idan kai trading har so goma a rana na eh, wannan volume ɗin kaga kuɗin ka zai kuma 12400 idan kai so 20 kaga haka haka abubuwan za su dinga multiplying duk da akwai stress cikin p2p da kuma yawan lissafi insha Allah ita wani calculator za ta dan rage ma wani stress na zuwa dauko littafi da takarda wajen calculating yaushe ya kamata ka shiga kasuwar p2p yaushe ya kamata ka fita wannan shine link din calculator sannan zan sashi a video description ma domin duk wanda zai je amfani da ita free ne amfani da ita dan haka sai mu haɗu a video nan gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa